الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانفسنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعروفات كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت غرفتنا واحسنت معروفاتنا وانت ما سالناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل حوائجنا وإن قصر رأينا وضعف علمنا وعملنا ارتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوات القبور يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على الموت وقربتي والقبر وغمتي والسراد وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا اللهم اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا عادا سواك اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا يا غني يا كريم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد amana nan ce gaba da karatunmu cikin suratu yunusa a kama wada ya gabata a jiya aya ta goma sha biyu muka kwana suratu yunusa to daga nan za mu dora insha Allah da albarkar sunayenka da sai wajenka maɗaukaka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga sharrin makiya da mahasada na cike da na waje duka Allah ka yi mana maganinsu ka taimaka mana mu dai kan mu kulla ma kowa shiri kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakanin mu da su ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ɗanga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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون للي ما هلك جماعة al'umman mumin ƙablikon ma hallaka jama'a da yawa cikin waɗanda sun kauce gabanin ya ahala makka wato yana magana da mutanen makka ya ce, mu hallaka mutane da yawa gabanin ku wa'in lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci bishirki sun kai mushrikanci wa qad ja'atuhum rusuluhum bil ce, kuma haƙiƙa manzanninsu ta zo musu da hujjoji bayyanannu adda'a abin nan addalati ala sidqihim da hujjoji bayyananu waɗanda suka nuna gaskiyar manzannin amma mutanen suka karyata wa kanu liyuminu ba su kasance suna imani ba wa ma kanu liyuminu dafa ala zalamu ai zalamu wa ma kanu suka yi zalunci ba su zan masu imani ba to don haka shi kuma Allah sai ya halaka su kazalika kamar haka kama a halaka na ula'ika yadda mun ka hallaka wa'ancan to haka nan na jibi alƙawar mujirmi na haka muke takawa mutane masu laifi saboda haka jama'a kamar da kuka ji Allah ya ce ya halaka wasu da sun ka saba mai ya ce kuma duk wa'anda ke ci gaba da saba mai da shirka da shiya to haka zai yi musu saboda haka abinda duk kuka san shirka na ku yi nesa da shi Allah in ya yi alƙawari bai sabawa amma dai yana jinkirtawa amma dai zai cika alkawarin da zai yi saboda haka ya yi alkawarin hallaka mashirkai wa'anda ka shirka da shi kulba jima kulba daɗewa to a yi ƙoƙari a nisanci shirka kowane iri sun maji annakun Sun جعلناكم خلائف ja'alnakum ya ahla makka khala'ifa ya ku mutanen makka sai mun ka sanya ku kuka na mahalifofi a khalifa halifofi fil ardi cikin kasa nan ba da bayan mun halaka wayancan ku ko sai mun ka zaunar da ku bisa ƙasa linanzura kaifa na fiya don mu kalla mu ga abin da kuke yi ciki duka mu da kun ga Allah ya ba mu dama yanzu muna zaune cikin kasa mu ci abinci mu sha abin sha to Allah ya ba mu wagga dama don ya kalle mu ya ga da ya ba mu lahiya me za mu yi da ita idan mun yi abin kwarai ya ba mu abin kwarai in mun yi wanda ba na kwarai ba ya saka mu kowa da abin da ya aikata wahal ta tabiru na bayan toshin kuna lura da wa'ancan ku kauce ma hanyar da sun kabi fa tasaddaqu wa tasaddiqu rasulana muhammad ku gaskanta manzon muhammad to idan za ku yi lura ku yi lura ku gasganta manzonmu ku saki wa'ancan ku gasganta manzonmu wai za tutla alaihim

idan shaidan ya lura kana son girma kwarai sai ya laɓaɓo ya biyo maka wata hanya da ba ka ganewa sai ya zo maka masu tambaya kuma sun san tambayan nan ba su da gaskiya sai su shigo su yi zo tambaya don ka ba da an sabi ta rashin gaskiya bukatar shaidan tabiya kai ko kana son a ce ka kowa ilimi don haka duk tambayar da aka yi ma kana ba da ansa shi ko shaidan so yake dama wannan son da kake yi na ce kai kana da ilimi wannan buƙatar ta ka cikin ta yaka son ya biyo ya halaka ka dama kun zai ce dan hanyoyi uku yaka biyowa ga mutum ya halaka shi hanyar soyayya yana biyowa nan ya halaka mutum hanyar ƙiyayya yana biyowa nan ya halaka mutum hanyar da ta haɗa soyayya da ƙiyayya uku kenan sai ya biyo nan in ya gaba ka son abu sai ya sa ma kiyayya da abin ƙwarai haka wuce iyaka in ya ga kana son abu sai ya sa ma son abin ƙwarai haka wuce iyaka to shi dan kenan to tambaya suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka karanta ayoyinmu na alqur'ani gare su bayyanatin bayyananu ay zahiratin wa'anda suke bayyane ala alladhina la yarjuna liqa'ana wa innan da ba su tsoron gamuwa da mu ai la yaqafuna alba'sa ba su tsoron tashi kiyama wa ma ba da abinda zai biyo baya ne min hisabi na hisabi wal jazaa'i da sakamako sai su abu su ce e ita bi qur'anin gairi haza to muna yadda da kai amma ka taho da wani qur'ani wanda ba wa gaba son su kai su jarraba ka kai don ka ce to bari ka sa hikima ka zo da wani abu wanda ba su sosai su gane oh, owo wato a shi ra'ayin kana kaka ba su to sai suka zo wajen mai gidanmu ba su san wani abu da hausa haka ce aki na ganin ka mai jahoma a ba su san haka nan ba ba san duk inda suka ballo yana nan dama yana kula da su ba suka ce eh ita bi qur'anin gairi haza. ka zo da wani ƙur'ani wanda ba wanga ba laysa fihi aibu alihatina ciki ne babu aibanta allolin mu idan baka iya zuwa da wani ƙur'ani, to au baddilhu min tilka'i nafsika ka canza wannan ƙur'ani ka da wasu abubuwa ciki min tilka'i nafsika daga wurin ranka qalu hadha istihza'un wa sufriya sun faɗi wannan don don izgili da manzo sallallahu alaihi wasallam au qalu ala sabili tajruba ko kuma sun waɗe ta hanyar jarrabawa wal imtihani su jarraba imanin annabi su gani hatta innahu law fa'ala zalika da yayi musu haka ya zo da wani qur'anin ko yayi musu haka ya canza wani abin wanda ba su so to alimu annahu kazzabun za su gane ashe makareci na da yake cewa Allah na yace ashe shi na kashan dadin baki ne ya faɗi wani abu fi kauli a cikin magana tai inna hadha qur'an yanzilu alaihi min indillah da yake cewa wannan qur'ani yana sauka gare daga wurin Allah kun ga mushrikai haƙona sun kawo annabi Allah bai sa sun kaci jarabawa ba sun kaci nasara ba to ku rika lura musamman ku masu da'awa masu karantawa ku lura da irin wannan da haka na kuka je 'yan siyasa na cewa ai in dai wani na abin min shi ai in dai wani na ni na wuni saboda ya san da ya ɗauki wani abu ya baka yanzu kana yi mai fatawa wanda ya kaso ya san kai ba na Allah kake ba kai kana ganin wani na Allah kake shi ya san ba na Allah kake ba to ku lura da irin wannan duk abin da ba gaskiya ba duk wani mutum ya yi hila ku roƙi Allah taimako ya kare ku kar ku haɗa ciki wallahun ka gaya musu kai annabi abin da kuka ce in zo da wani ƙur'ani ko in canza wasu abubuwa cikin wani ƙur'ani? ma ya kuna li ne ba shi yiwa gare ni ma yan bagili ba ya kamata gare ni an ubaddila hu min tilqa'i nafsi in canza ƙur'ani daga wurin kaina ai kibalin nafsi wajen kaina ni gaskiya bai yiwa gare ni ai kuna na akai in attabi wa illa ma yuha ilayya babu abinda nake bi sai abinda an kai min wahayi In a kafa in asaitu rabbi bi tabdilihi ni ina jin tsoron in ni saba ubangiji na littanza wani abu cikin qur'ani to ina jin tsoron azaba yaumin azima azaba yini mai girma ko yawmal kiyama shine ranar kiyama kun gani wato Allah ya taimake shi ya tsallake wanga shiri nasu to mu ma Allah ka taimaka mana do wani rami da an ka gina mana karkashin ƙasa Allah ka ba mu ikon ƙetare shi ka kare mana addinin mu ka kare mana mutuncin mu ka yadda son girma mai yawa cikin zukatan mu da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka kullau sha Allahu kullau sha الله ما Alaikum عليكم ولا أدراكم فقد <clears throat> فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون To, kulka ce, lausha Allahu inda Allah ya so in karanta muku ƙur'ani, ma talautuhu alaikun da ban karanta shi gare ku ba. Kuma inda Allah ya so in sanar da ku ƙur'ani, wala adarakun da ban sanar da ku alƙur'ani ba. Ai, o, da ban karantar da ku ba wato adara fi'il madin wa fa'iluhu damirun mustatir ya'udu ila Allah wato abin nan Allah subhanahu wata'ala wala adarakum bi shi Allah da bai sanar da ku shi ba wal kafu mafulun bihi wato fi la adarakum wala nafiya wato bi wala adarakum nafiya adafun alama qablahu wa fi qira'atin wal adrakum bilamin wal bilamin jawab law da da ya sanar da ku shi law lausha Allahu ma talautuhu alaikum ai inda Allah ya so ka in karanta muku Qur'ani da ban karanta muku wala a'lamukum bihi ala lisani gairi wala a'lamakum bihi ala lisani gairi da shi Allah ya sanar da ku Qur'ani ta halshen wani wanda ba ni ba in ya so ka in karanta ba zan karanta muku ba wa qalla bisu fikum umara haqiqa na zanna cikin ku shekaru da yawa makassu fikum sinina arba'in na zauna cikin ku shekara arba'in min qabli kamin a aiko min qur'ani kun san sai da shekara arba'in yana ta abubuwa na alheri yana kuma cikin wahala domin in Allah yana son ka sai ya ya sa ya shirya ka ga aiki na kwarai ya hana maka wadata kana yawo sai ya shirya ka ga ayyukan kwarai kai ta wahala kana aikin alheri sai ka girma sai ya kama sakoma sakamako sai ka ji daɗin rayuwa ka mutu cikin jin daɗin rayuwa idan Allah na son ta haka ya kai maka to ya kyale annabin mu yau wahala shekara arba'in sai ya yi ga aiki ya yi kiwon awaki ga bakwai a biya shi yana daji ya shigo gari ya sai abinci ya koma sai wani bakwai har shekara arba'in sannan daɗa sai Allah ya aiko shi ya ba shi manzanci sai ya zama wato wanda ya zama saboda haka Allah wa faqalla bisu fikon umaran min qabli hakika na zanna cikin ku shekaru da yawa kami in ba ku bayanin alkur'ani ai la kun bi shay'in ba ni ba ku labari da komai na alkur'ani sai yanzu da Allah ya aiko ni yanzu na ni ka faɗa muku shi don yanzu ya aiko ni afala ta kiluna annahu laysa min indi shin to ku ba ku ya hankali ku gane qur'ani ba daga wuri na yake ba daga wurin Allah yake ai ya kamata ku lura wanda ka shekarar shi 40 bai taba baka wanga labari ba yanzu ya ce Allah ya aiko shi ai ya kamata ka yarda da shi don shekara arba'in inda shi ka kagawa da kai ne da bai waɗi wani abu cike ba tun da kaga ya shekara arba'in bai taɓa bai taɓa waɗi ba sai yanzu bayan shekara arba'in ya ce Allah ya aiko shi gaskiya ne waman azalam فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ومن أظلم باب وند هذالنشي أي لا أحد أظلم أظلم باب wani guda wanda ya zalunci min maniftara Allah كذبا بس ga wanda ya karya ƙarya jingina ma Allah da an ya kula kalaman wa ila Allah wato ya faɗi magana ya jingina ga Allah ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba babu azzalumi kamar wannan saboda haka matasa da almajirai ku yi hattara da irin wannan mutum ya jingina ma Allah abinda Allah bai ce ba kowa ya tsaya bakin abin da ya sani abin baka sani ba ce ban sani ba kaka rutsa ka yi fatawa ba daidai ba a zalunci na babba yin jingina ma Allah abin bai ce ba ai ni lam abtari ala Allah kadima ai ni ban kaga ƙarya ni jingina ma Allah ba walam akadhib Alayhi fi qawli da nace qur'ani magana taita ta to walam akadhib Alayhi ni ban yi mai ƙarya ba fi qawli da nace inna hadar qur'ana minhu wannan qur'ani daga wuri na yake ba ƙarya ta ne faɗi ba gaskiya na da wuri na yake aw kazzaba bi ayati babu azzalimi kamar wanda ya ta ayoyin Allah kama kazzabtum bil qur'ani antum kamar wada ku wato yana magana da ƙurayshawa da suka karyata shi kamar wada kukun ka karyata alqur'ani wala ahada azlama minkum babu wani guda wanda yake ku zalunci bi takadibikum da hadal Alƙur'ani saboda karyatawa ku da wannan qur'ani innahu yadda abin yake la yuflihul mujrimun a masu laihi ba su samu babban rabo a wurin Allah al-mukaddibuna bil qur'ani duk waɗanda suka karanta al-qur'ani aw la mustahzi'una bihi ko masu izgili da Alƙur'ani. to waɗanda duka ba su samun babban rabo a wurin Allah Allah kada ka samu cikin su na albarka sunaye kuma wa ya abudu na min dunillah wa ya abudu na min dunillah Ina la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa na ha'ula'i ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون To, asalin ibada, asalin ibada ya kuna min haufin durrin mina Asalin ibada yana kasancewa kamar kana jin tsoron wannan abin bauta in baka bauta mai ba, kana jin tsoron wata cuta ta same ka to tsoron cuta mina ma'abudi daga wanda aka bautawa mutum na jin tsoron an yusiba da kada wata cuta ta samai illa mai abudu in bai bautawa abin bauta ce ba au lera gaba ta yi fi na imini ko ko mutum ya bauta ma abin bauta ce don kwaɗayin lada sai da alheri ne ka bauta mai don tsoron cuta ce don kwaɗayin lada ta da alheri ne shi a asalin ibada to wal mushriku ne ya duna min dunillah su mushrikai suna bauta wanda ba Allah ba ma la yadurruhum illam ya'budu abinda bai iya cuta musu in basu bauta mai ba ko ba su bauta mai babu abinda zai iya musu wala yanfa'uhum in abaduhu ko sun bauta mai babu umhanin da zai iya musu to wanga mai umhani ne dan an bauta mai bai iya ohana ma komi in baka bauta mai bai iya cuta ma komi ya zama zero to me ohanin bauta mai to abin bautan shirkai ke na wahuwar asana mu ka ba ta iya ohanin kawami ko an bauta mata ba ta ba da alheri ko an ki bauta mata ba ta ba da shiri wa dagutu da kuma dagutu wato duk wasu mutane da ake bauta kuma sun ka yadda da bautar wa kullu ma ubida min dunillahi da duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba ma annahum ya arifuna duk da kuma su mushrikai sun san annallaha huwa alladhi yakhluqu ad-durra lalle Allah shi ka halitta wani abu na cuta wan fa da abubuwa na uhani sun san ba mai halitta su in ba Allah ba bi dalili saboda dalilin da yake waya quluna anha suna ciya ga abubuwan bautar su haula shufa'auna inda Allah waɗanga fa su ba Allah bane muna bauta musu don su cece mu wurin Allah wallahu ka wada musu atunabbi'una Allah ku za ku ba Allah labari tukhbirunahu bima la ya'lam ku za ku ba shi labari da abin da bai sani ba fis samawati cikin sama bakwai wala fil ardi da ƙasa bakwai ku za ku ba Allah labari abin da Allah bai sani ba yanzu abin nan ku za ku cewa ko abin nan akwai wani abin bauta wanda Allah bai sani ba istifhamu inkarin tambaya ta musuci ba ku ba Allah labarin wani abu wanda bai sani ba duk abin da bai sani ba babu shi atunabbi'una Allah wato wal ma'ana atunabbi'una Allah kuna ba Allah labari ladhi ya'lamuhu Allah da abin da Allah ya san shi wa idza lam ya'lamuhu Allah idan ko a wa idza lam ya'lamu Allah shay'an duk abin da ya zama Allah bai san shi ba to hala wujudu sam sam sam bai yiwa a same shi abinda duk an ka ce Allah bai san shi ba samuwa ce sam sam sam bai a same shi in dai Allah bai san shi ba hu ta'ala la ya'zubu an ilmi shay'un dan shi Allah babu abin da kai koya ga ilimi ne wa zalika shay'u huwa shafa'atu wannan abin da suka wadi a sun bauta don shi shine ceto fa ibaratu an shafa'a wato abin nan ma da ya faɗa bi ma alamu wato ishara ce ga maganar ceto ai law kana li ahadin fi samawati wal ard inda akwai akwai ceto ga wani cikin sama da ƙasa akwai mai bada mai ikon ya bada izini ai ceto la wa bari ta'ala da Allah mai kaga halitta ya san shi subhanahu tsarki ya tabbata wa Allah ai tanziha lahu Allah ya tsarkaka an yakuna li ahadin shay'un la ya'rifu a ce ga wani ya mallaki wani abu Allah bai san shi ba Allah ya tsarkaka daga wannan wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yi shirku na ma'ahu ga abin da suke shirka da shi bil ya'i wa qura abi amma ta ko wa ma kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wa'idatan fahtalafu Summa yi bayyana Allah ta'ala sannan Allah yana bayyana anna haza shirka Lallai wannan shirka awon nau'in min hukoko nau'i na shirka shi'u na wani abu na da ya shigo da babu shi asalin halittar mutane tauhidi ɗaya na babu shirka la'anna tauhid wal islam millatu domin tauhidi da musulunci addini ne ijtama'a alaiha annasu qadibatan duk mutane sun haɗu gare dore babu shirka kowa na da tauhidi yana da islam wa anna shirka wa furu'ahu lalle shirka da rasanai jahalatu jahiltoci na ibtida'aha alguwatu halakakkin mutane sun ka kagata don su batar da mutane halakakkin mutane na suka kagata don su batar da mutane to wa ma kanan nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba face al'umma ce guda Aladina dinin wahidin bisa ga addini guda wa huwa islamu addini shine musulunci milladin ibrahim tun daga zamanin ibrahim ila amr bin bin zuwa ga wani da ake ce ma amr bin al alladhi kana awwalu man bahirar bahair wanda shine ya fara kawo wasu dabbobi da aka ce ma bahira wa ba sawa'ibu shi ya kawo wasu dabbobi da aka ce ma sa'iba sai ya mai da larabawa mushrikai amma kaminai kowa da kowa Allah ya kabautawa awul maradu bin nasi amatu ko kuma ana ni mutane duka kanu aladin dinil islam duka mutane bisa ga addinin musulunci suke min ladun adama tun daga zamanin adama ila nuhi zuwa ga zamanin annabi nuhu fakatalahu daga baya sai sun kai sabani da an sabata ba'dun sashi ya tabbata bisa ga imani wa kafara ba'dun sashi sun ka kafirce kun ga da duka addini guda ake yi daga baya na an kararrabu waɗanda su yi wannan wa'ancan su yi wancan sabata ba'dun wa kafara ba'dun walaula kalimatun sabaka min rabbika ba don wata kalma da ta gabata daga Allah ubangijinka ba da ta akhiral jazai cewa yayi alƙawari zai ta sakamako ilawo mil kiyama zuwa ranar kiyama to ba don wannan ba ya bainahu wallahi da an yi hukunci tsakanin mutane a fi duniya nan duniya fi ma ya yaktalifuna a cikin abin nan da suke sabani ciki ne min addini na addini bi ta'dibil kafirina da an yi hukunci an kawa kahirai azaba domin mu'minai mutanen Allah kahirai mutanen shedan to Allah baya azabtar da mutane ne amma yana azwatar da mutanen shaida. to Allah ka kare mu kuma takaddama fi bayani anwa'i dalalati sannan ya gabata a cikin bayanin nau'i nau'i na halakokin su wa qala wa yaquluna laula unzila wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين kuma كما مشركين cewa laula unzila alaihi me yasa ba a sauka gare shi ba yi ala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallama nista ba a sauka ma Muhammadu wata aya ba min Rabi daga ubangiji ne kama kana lil anbiya'i kama wada an ka ba gabani ne minan an ba da da annabi salihu wala asa an ba da sanda wala yada da hannu mai haske da Musa alaihi salam ga annabi Musa to mushrikai na cewa wai shi Muhammadu ni da ba a bashi wata aya irin wannan ba wa kullahum ka gaya musu innamal ghaibu lillah ayo sha'anin gaibi wannan ya ya tabbata ga Allah ai wa'annan ayoyi gaibi ne ma ga ba anil ibadi duk abin da ya koyi ga bayi ai amruhu duk al'amarin da ya koyi ga bayi to al'amari ne lallahi ya tabbata ga Allah wa minhu al'aya ciki akwai wannan ayoyi da kuka nema a kawo Allah shi yake banta wannan ku nemi aya wuri ne ni ku tambaye ni abin da na faɗi wala ya ati biha illa huwa ba wanda zai zo da aya irin wannan in ba Allah ba wa inna ma alayya tabligu ni da ma abin da an ka dora min in da sako saboda haka fanta da ruwan azaba ku jira azaba in lam tu'minu in dai ba ku yi imani ba to ku jira azaba tana nan tare in nima a kun mina tare ni ina nan tare da ku cikin masu jira azaba ta sauka gare ku saboda haka wayanda an muminai da wayanda aka kahirai jiran jira ake su kahirai jiran suka musulmi su halaka su ko musulmi jiran suka kahirai su halaka wantadiru ku jira fantaziru ku jira inna ma akum da muntabirin mu ma muna nan tare kuma muna jiran halaka ku wanda kuka jiran halaka mu ma muna nan muna jiran halaka ku Allah ya kare mu wa idza azaqana an-nasa rahmatan wa idza azaqana an-nasa rahmatan بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون to wai za a zakanan nasa alkufara rahmatan idan mun ka ɗanɗana wa mutane kahire mun ka ba su rahama ai madara an ka ba su ruwa wa kasaban da sanyi min ba'da ra'a, bayan wato tsanani ai bu'usin wa wajadabe bayan tsanani da hori da ya sa maskatu ne ta shahe su to daga baya sai Allah ya ba su ni'ima ya ba su abin nan ruwa ya ba su kwanciyar hankali idza lahum makarun fi ayatina sai ga suna ta makirci ga ayoyin a kulla wannan a kulla wannan bil istihza'i da yin izgili wata kabibi da karyatawa Allah ya ce to kulla mun faɗa musu wannan abu da kuka yi ba Allah yana ganin ku Allahu asra'u makaran Allah ya yi kowa saurin mai da makirci ga mai shi ai asra'u abin nan mihalan bikum ya yi kowa iya dubara gare ku wa mujazatin da saka muku alama kare kun ga makirci ku ku hatara ku yi hatara Allah ya baka ni'ima kana unhani da ita kana aikin da ba daidai ba to Allah ya san abin da ka kai kuma ya hi ka iya dubara kai hatara na iya an shi ni'iman ya jarabe ka da wani abu Allahu asra'u makara saboda haka duk wanda ya ga Allah ya taimake shi ya bashi wani abin da ya kaso to yayi hattara wato idan ba kowa kake ba daban amma in dai an ka zaɓe ka to eh, eh, a kallo na nan gare ka ba ku ganin wanda kun ka zaɓa kun ka ce kun zaɓe shi ya zama dan majalisa ku duka ba ku ganin idon kun na kallo ne duk idon kuna kallo ne in riga kun ga ya sako sai ku ta kallo in gida kun ga ya gina sai ku ta kallo in kun ga ya hawa mota sai ku ta kallo to duk wanda an ka sa gaba an ka zabe shi to duk ido ya koma gare shi kamar wanda kun ka ga liman in ana sallah da liman ya shiga ya ce Allahu akbar har na tsawon karshe in dai yana iya kan liman ido ne na ga liman har na tsawon ƙarshe ido ne na liman. to duk wanda Allah ya zabe shi duk ido sun koma gare shi to ku yi hattara. Allahu asra'u makara inna rusulana lalle manzanin mu alhafaza masu hafu ya katubu na matan kuruna suna rubuta duk makircin da kuka yi yi wa ƙuri'a biliya'i ma yan kurun abinda duk suka kulla na makirci Allah na nan ya sa manzanni suna rubutawa saboda haka ku rika kulawa idan dai Allah ya ba ku ni'ima ku yi mai godiya kowa Allah ya ba ni'ima shi mai godiya wani bai zama daidai da wani don ko sallah ko sallawa ga sun kai sallah da kai da mutum bayan lima amma an tambaye ka kana cewa wallahi sallah ce ta haisa ka don ka sani ba sai an yi wani dogon jayyawa kana cewa wallahi sallah ce ta haisa ka don ka sani to haka nan kowane wuri haka nan na ake ga abubuwa saboda haka arziki ba gudana ba amma kowan ku ya gode mana imar da an kai mai kowan ku ya gode mana imar da an kai mai ku abin nan lokacin da masu bin Umair ya mutu wajen yakin Uhud ku diba an ka bincika duka daga annabi har sahabbai babu wanda adda taguwa biya ba da guda masu abu guda zane gare su guda an karanta duk sahabbai na gada da auren yaki da wayanda a gida duk babu wanda adda taguwa biyu da zai iya bashi guda a gama ai mai likawani haƙƙi annabi ya ce a ɗeba haƙƙin tsauri a sa ta a zanen nashi a rufe kai ne wajen kawahu a sa haƙi. a sa haƙi a lullube shi da shi an kai mai likahoni to kudi ba ku gani yanzu cikin ku har da wanda bai da tawahi da yawa akwai wanda bai da taguwa uku da wando uku cikin ku uku in Allah ya so kila ya an ka bincike ku ba a samu ne wanda bai da kala uku na tawahi cikin taron gana ku in Allah ya sauki da ba a samu ne wanda adda wanda bai da kala uku na tawayi ko mai warara ko to kun ga ashe duk Allah ya muku ni'ima ko in kuka dibi wa'ancan sahabbai da sun kai ku addini ku ko kun yi su daɗi yanzu nan duniya ko ku dibi mai gidan mu sai da an ka kwana wata ɗaya ya mutu wani wata ya hita ya mutu wani wata ya hita ba a dafa ko ba a dafa abinci gida ne ba babu abin da za a dafa babu shi kuma shi ya kowa duk duniya ya kowa daraja babu abin da za a dafa gida ne sai dai kawai mace ta sha ruwa ta kwanta ran da sun samu ɗan guntun da biyu ne ta ce ta sha ruwa amma kun san abin da ya sa mata ne ba sai ta ba ya bi Allah in ka bi Allah kowa sai ya bi ka in ka bi Allah sai ya sa kowa ya bi ka amma kai yanzu an kai wata guda amma takka ruwa dai ta kasha sai kowa ya ji ku do kuma makwatan ka kowa sai ya ji idan baka bi shi ba ba zai ya sa a bi ka sai ka bi shi ya sa a bi ka to ashe kun ga Allah ya muku ni'ima ko ku ci tuwo mai daɗi ku sha ruwa mai sanyi ku sa tuwa ya da shadda har shadda da hulla ƙube to ku lura da wannan ni'ima ku hake ni'iman nan da ke ku ci gaba da bauta mai don ya taimake ku الله يتمكي هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريم طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من عذي لنكونن من الشاكرين wato سوم mushrikai an yi musu an ɗanɗana musu ni'ima amma kuma suna makirci ga sha'anin gaskiya sun gane ta suna ƙoƙarin makirci don wai suna ganin yanzu a wasu sun yi makirci suka samu abinci bayan kuma da ya ni'imta su ba su yi makirci ba ya ni'imta su ba su yi fasikanci ba ya ni'imta su ba su yi banna ba amma kuma wai yanzu ganin suka yi in ba su yi banna ba ba su ci abinci Allah ya ce to ku kula ha Allah ne muku kashe ni huwa alladhi yusayyirukum shi na wanda ka tahiyar da kuwa wa fi qira'atin yanshurukum shi na wanda ke ke watsa ku fil bisa tudu wal da gurbi shi Allah shi ka tahiyar da ku cikin tudu shi ka tahiyar da ku cikin gulbi hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kun ka kasance cikin jirgi wajaraina bihim fi iltifatu an kadabi illa gaiba wajaraina munmakon wajaraina bikum ya gudanar da kuwa sai ya ci ya gudanar da suwa wal hikmatu fihi huna abinda ai hikima cikin wannan anan anna qawluhu huwa alladhi yusayyirukum kadabun fihi imtinan ya sayi yusayyirukum wato magana ta wadda cikinta akwai imtinanu wato akwai goyi wa a mutum? da bayyana ni'ima alal biyu ga wayanda ake magana da suwa wa hiya shamilatu wannan ta hade ita wannan ni'ima ta hade lil mu'minina wal kufari ga mu'mine da kayayyaki. kowannen Allah na ka tayar da shi bisa gulbi ko bisa tudu liyastadima liyastadima as-salihu ash-shukur don wanda a salihi ya tabbatar da godiya wala Allah ɗaliha kila kuma azalimi ya tazakkaru hadin ni'ima ya lura da wannan ni'ima walamma abin nan walamma kana fi akhir al-aya ma ya katadi lokacin da ya kasance ƙarshen aya akwai abin da ka nuna annal kufara idza najaw kahirai in sun ka tsere mu masiba wuhil ardi sai su yi ta zalunci cikin ƙasa shi da ma wanda ba musulmi ba in masiba ta samai sai ya dawo ga Allah amma in masiba ta gushe sai ya koma baga fil'adi sai su ta zalunci cikin ƙasa to don haka adala an kaɗa bihin da zalika sai ya kau da kai ga magana da su akan wannan ila gaiba sai ya ce abin nan yusayirukum bai ce yusayirihim abin nan wajarai na bihim bai ce wajarai na bikum ba don abin nan don wannan dalili walamma kana fi akhir aya ma yakati anna al-kufara idza najaw baghawtul ati adala an khidabihim bidalika ila al-ghaiba li alla yuqadib al-mu'minina don kada yayi magana da mu'minai bima la yaliqu suduruhu minhum da abin da bai cancanta ya da gare su ba wa huwa al bi ghayri al zalunci babu haƙƙi zalunci da gangan babu wani haƙƙi idan mutum ya take kafa kacewa ne baka ka take ne wace na take ka duk abin da za ka yi sai ka tashi tsaye ka cire ƙafa ka kai ko don ka take sai ka take shi takin da kai mai yalon ka na shi biyu kaga ka zalunce shi amma bai haƙƙi ba shi ya zalunce ka bai gaida haƙƙi babu dalilin komai amma kai da haƙƙi rama ana kai to laihinka yana da yawa yana karami na ana yahima amma shi da ya bi gaira haƙƙi babu dalilin komai ya take ka yace kuma ya take ka kai ko da dalilin rama wana ka tsawo to zalunci ba tare da haƙƙi ba bayyawa a na shiga muminai muminai ba su zalunci ba tare da haƙƙi ba to shi ka ta yadda kubirihin ɗaya batun da iska wanda an mai daɗi layyinatun mai sanyi bisa jirgin ruwa suna gudanar da su bisa jirgin ruwa kun san jirgi in akwai kwanciyar hankali malam babu tudu babu gargada ya haka lom lom Allah ya gafarta mana wa farihu ha sai sun ka ji daɗin iska sun kai farin ciki malam suna nan suna farin ciki ba su gode ma Allah ba ta kama ɗaya suka yi sun kawo tsakiyar ruwa ja a tarihin asiban sai ga iska mai tsanani ta da tallabar jirgi ta iza ce tana bata noce shi ai shadidatu hububi mai tsananin buguwa da ƙari ta kasiru kulla shay'in komai ta samu tana kallon shiga su tsakiyar ruwa waja'ahumul mawju kun waye zo musu min kulli makanin daga kowane wuri kun san ya ana iska kuma a tasowa ya kai in ruwa na taguwa haka wato ruwa na taguwa sai iska sai ya yana buguwa suna taguwa sai kunwa ya tawo waje ahumul mawju min kulli makani Kun ya zo musu ta kowane bagire sun ka gane babu sarki sai Allah don ba kamar tuduna ba in bisa mota na ka ce direba shi fakin kai ai gudu a tsere ma abin to can babu inda za a fakin wazannu annahum qad uhida bihum sun ka tabbata da an kewaye da su mutuwa za su yi to da yake mushrikan dori ba irin na yanzu na ba da sun ka ga mutuwa sai sun ka aje kayan shirka su duka da awullah sai sun ka kama addu'a ga Allah mukhlisin lahu din addu'a suna tsarkake addu'a gare shi la in anjaytana wallahi in ka tsira da mu min hawa ahwali daga waɗanda halaye lanakunanna min ash-shakirin muwahhidin za mu zan cikin masu godiya masu tauhidi kun ga alƙawari na sun kai ma Allah Allah ya sani in sun ka kai tudu sai sun tada alƙawari na ya sani amma dai yanzu da sun kai mai alƙawari wanda ya kaso son ya kai ka yadda shi ne Allah to sun yadda kuma sun ce ka tsirar da mu za ka ga abin da za mu yi sai Allah ya ce iska kwanta a kai su tudu sai iska ya kwanta an ka kai su tudu to falan ma an jawo falamma تنساهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون to falamma an jaho lokacin da Allah ya tsere da su ya kai su ganga sun ka kama tudu idahum yabguna sai ga sun kama zalunci bi gaidar haƙi fil adi cikin ƙasa bi gaidar haƙi babu dalili ce amanan mutane ɗaya suka yi zaluntar mutane ɗaya suka yi babu dalili ai sababin shar'iyyin babu dalili na shari'a ai da zulmi wa shirki suna zalunci suna shirka Allah ya ce to suna sun kai alƙawari ɗazu suna sun katar da alƙawari yanzu to su sani ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin gana ku ga kanku zai dawo la'anna ismuhu alaiha don zunubin wannan zalunci ga ku zai dawo hal hal abin nan tumatta'una to huwa tumatta'una shine ana ba ku jin daɗi mata alhayatu duniya jin daɗin rayuwar duniya bi raf'i mata mata'ul hayatid dunya wato in ya zama mata'u khabarul limutada al muqaddas ay tatamatta tamatta'una fiha qalilan ku ji dadi ciki mata'ul hayatid dunya jin dadin rayuwar duniya summa ilaina marji'ukum sannan makomako zuwa gare mu take ba da mauta bayan kuma ta za a dawo da ku wurin wa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma mu ba ku labari da abin nan da ku kasance kuna aikatawa wani jazi kun alai za mu taka muku gare shi wa bi qira'atin bi raf'i mata bi taqdiri huwa mata'un qablahu wato qabla abin nan mata sai a kaddara huwa huwa mata'un wato shi jin daɗi na na rayuwar duniya jama'a kun gani shi Allah hadda mutum ko kahiri na in ya dawo gare yana an ta to ayi kokari a dawo da Allah Allah a gyara halaye a gyara ɗabi'u الله ya إنما مثل حياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا إذا أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنا حتى إذا أخذت الأرض ذقوبها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها كعصيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام الله أكبر والله يدعو والله يدعو إلى دار السلام ويعد من يشاء إلى سراط مستقيم ثم ناسب المحلة سنة ياي ناسبة قبجيرا أن يصف الحياة الدنيا يصف أن ترى الدنيا للذين يقترون بها ga waɗanda ka ruɗuwa da ita su dai su samu kuɗi har kana jin yara wata rana ina zaune bakin gidanmu akwai murna wurin can oki lokacin na akwai murna nan wurin nan ina zaune gehen ta yara ba su ganne ba sun yi to suna da Allah kuɗi ko mutuwa eh an daɗe don yanzu an shekara talatin ina zaune wurin nan sai da sun ka kawo sun ka gani sai da sun ka noce kansu ba su gaisan ba sun ji kunya Allah kuɗi ko mutuwa to wa'annan da ka ruɗuwa da duniya shi na ya ce sun yayi nasaba wato a faɗi illar duniyar don su san da sani ita duniya fa wato ba tabbata ta yi ba duniya ba ta tabbata ga wa'anda ka ruɗuwa da ita wai utiruna mata a suna zabin jin daɗin ta alamata akhirah bisa ga jin daɗin lahira su sani duniya ba ta tabbata ko kaga mutum ya samu duniya wato kwana biyu ko a rasa shi ko a rasa duniya amma dai ba ta dawama inna ma masalu hayatid duniya ai inna ma masalu ai sifatu wa inna ma laysa lil hasai ba ta takaitawa bace la'anna la'annahu ta'ala daraba lil hayatid duniya amsalan don Allah ya sanya misalai ga rayuwar duniya gaida haza banda wannan wannan misali to ita rayuwar duniya hayatar na ma masala hayatar duniya shi da ma misalin rayuwar duniya kama in an zanna. kamar ruwan sama ne wanda mun ka saukar da shi mina sama daga sama fakatala da bihi nabatul addi sai tsirin ƙasa ya cuɗanya bi sababihi saboda ruwan nan kun ga ya an kai ruwa ai kuna ganin wada a in ƙasa ta sharɗi wada kuka ganin haƙƙi na hitowa in an kai shibka kuma kuna ganin tana hitowa to fakatala da bihi nabatul addi wasu abin da ba a zuhu bi ba'adin sashen tsiri ya cuɗanya da sashi min ma ya akulun nasu cikin shibka wadda mutane ka ci mina burri kamar alkamar da aka ce ma alburu wa sha'ida da wadda aka ce ma sha'ir wa gairi ma da wani su kamar gero da dawa da masara da maiwa da shinkafa su a abincin muna su ko can wanda kun ka ji san ya ambata nan shi abincin abincin su to ƙasa ta cuɗanya da haƙi cikin abin da mutane ka ci wal an'amu da abin da dabbobi ka ci mina kala'i na haƙi hatta idan aka zatil abdu zukhrufa har lokacin da ƙasa ta rike ƙawarta ai ba ya ƙawarta minan nabati na tsiri wal umran da rayuwa wato ta rayu ko ina ta yi kore shar wa zayyana bi zuhri ta yi ƙawa da huri wa gairihi da waninsa asaluhu ta zayyana ubdilat ta'u zayan wa udgima fi zayi wa zayyana wa zanna ahluha qasa ta yi kawa kan ta dauri ta daure kamara ko ina kaddiba ko reshar tunda akwai ruwa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da adda kasan nan masu gonakin nan sun kai zaton suna da iko ga gonakin nan ay mutamakkinuna suna ganin suna da dama min da tamariha na girbe diyan itacen gonan mala ana haka a taha amuruna sai al'amarinmu ya zo magonan nan ai qada'una hukuncinmu au azabana ko mu sai ta zo magonan nan lailan da daddare au naharan ko ta zo mata da rana ta kwashe duk shibkan nan gaba ɗaya amna ha muka sanya gonan nan ai zar a shibkan nan ta gona wa ha da rayuwa kyawun nan nata na rayuwa mun kamar sai hasi dan girbabbe kan mahasudi bil manajir kamar wanda an kasa lauzuna an ka yayyanki ai karaban ta koma hili ka an makafa wata ai ka annaha lam ta gani bil amsi kamar duwana gajiya babu ta to kun ga wadda duniya take to shuka na an kai mana misali da mu ake za ka ga yaro ya tashi komi ya kaso yana iya yi ga ƙarfi ga kaza ga kaza yaji ko bai da kyau ya sashi sai ka gane zan kyau saboda kwanciya to za a waye gari a kwana a tashi a kwana a tashi kaga kamar ba a yi shi ba wani ma wanda bai kusa gare zai, ko da labarin an yi shi duniya ko labari babu to haka duniya take ku yi hattara da ita kuma karkata gare ta ku neme ta da sauki amma ku sa neman lahira cikin duniya ku neme ta da sauƙi ku sa neman lahira cikin ta ita ba ta da tabbas ba ta da amana ka Allah ta gani bil amsa kazalika nufassilu ayati haka ne muka bayani ayoyi da kaumi ya tafakkaru ga mutanen da ke tunani zan je wa'azi Niger wata rana an gayyace ni wajen wa'azi zan na wajen wa'azi kwanni kwanni na zan je wajen wa'azi na biyo wani wani gurbi muka iske wani hamshajin attajiri wani hamshakin attajiri ya yi wata irin gona ta shinkawa ta malam gona ta yi kyau mutane sun taru a ka ta a yanke sai ce haba sai jibi yanzu zamfara zanna ya hau mota kila bai kai zamfara ba ruwa sun ka taho ko da mun ka dawo komi babu kwakwara bai samu ba ni da na biyo da mota na tsaya wani na mun ka su shi da abokai ne da na dawo wurin nan na ga gonan nan ta zama haka na ko ni sai da na ga tausayi ko ni da abba ko wucewa hanya ta ta biyo ne sai da na ga san mutumin to haka zuciyar duniya take kuma dogara da ita da ka samu yi kokari ka yi alheri da ka samu yi kokari ka yi alheri abinda ka samu idan ka bayar don ka samu yau ba dole ne gobe ka samu ba kuma 'yan kana da yau ba dole ne gobe a iska kana da ba wanda almajiri shi ya sa haka na kun ga masu kudin da kuwa gani kuna bacin suwa su taimako mu almajirai mun san abin da Allah wani kuɗin nan suna na na dore na kun ka san hidar komi bai da yanzu komi bai da inda kuna gane da kun ga mota ta yaƙi canza ta yanzu duk ta yi ƙura yaƙi sa a wanki shi ya san abin da yake ci duniya ta wani ba ma kuɗi ba ko lahiya ta kuce mai don ba ka kusa gare na ko lahiya bai da to haka nan duniya ta ci in ka samu ɗibi ka yi alheri alheri na shi zai kare ka nan gaba inda sana'i al sai ta kima a asu aikata ayyukan alheri tana hana mugun ƙarshe ƙala qatada inna nan innal mutashabbitu bid dunya lalle wanda ya rungumi duniya kwarai ya atihi amrullahi wa azabuhu al'amarin Allah da azaba Allah zai zo mai agafalo ma ya kunu mai rabkana sadda ya rabkana yana ganin yanzu cin daɗi ya taho sai hitina ta taho wa wajahu tamsili fuska wannan misali da yayi da misalin rayuwar duniya da haƙi da shauke-shauke wato anna gayata hadhihi hayatud dunya lalle iyakar wannan rayuwar duniya allati yuntafa biha yantafi biha almar'u wannan mutum ka umani da ita kinaya ta wannan hazan nabati kinaya ce wanda ga wannan shuka Ka rayu dan lokaci ka dan ta kare to haka nan misali kenan na rayuwar duniya wanda kaga tsirin nan haka nan kai ma za ka yi umani da ita wani dan lokaci ta tahiyarta wanda ga wannan na nabati wannan tsiri alladi lamma azumar raja'u fil intifa'i lokacin da kwaɗayi yayi girma ana son unhwani da shi wa ƙara ya asu asmanu nan take sai ga dai mani ya auku abin nan shauka ta mutu wala annal mutamassika da duniya domin wanda ya rungumi duniya sosai idan na lamin bugu ya tafi in ya samu abin da aguri ne ya kai garin atahul mautu ta sai mutuwa ta zo mai girshi fasalabahu ma huwa fihi min naimin duniya wala zatiha sai mutuwa ta cire shi daga abin da yake ciki na ni'imar duniya da jin daɗin duniya saboda haka ko ba ita duniya dole sai an neme ta amma ku neme ta da sauƙi domin ba a ci ba a sha sai an biɗa ba a ci ba a sha sai an biɗa to ku neme ta amma ku neme ta da sauƙi wallahu ya da'u ila dari salama Allah yana kira zuwa ga gidan tsira ai assalamata gidan tsira wa janna, aljanna shine aljanna bid'a ila al-imani Allah na kira zuwa ga imani wa du'a targhibul lin-nas fil hayatil ukhrawiyya wannan kira fadaitawa ne ga mutane ga rayuwa ta ƙarshe ta lahira isra tarhibihim min duniya dunyawiyya wato gurbin ba su tsoro daga rayuwar duniya yace ku ji tsoron rayuwar duniya ku bi rayuwar lahira wa yahdi man yasha'u hidayatahu Allah na shirye da wanda ya so ya shirye ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya dinin saboda haka yi kokari matasa a bar shagala sai ka ga mutum ya zo kasuwa sau goma bai tai makaranta sau guda ba sau goma ya je kasuwa amma bai kai sau guda makaranta ba kun ga ya zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira to so ake rayuwar lahira ka bibita ta akan ta duniya don ita kun ga ba ta da tabbas ta duniya ba ta da amana duniya ba ta da amana in ka dibi masu mulki dibi wata wa fir'auna yana ji da kai yana faɗin am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin ruwan nan da yake alfahari sun kaso sun kan nuce shi kai labari ku dibi hamshakin attajirin nan karuna yana faɗi na ma'utitu ala ilmin indi wannan dukiyar da ilimina da ƙoƙarina na same ta fa به bihi wa الارض wa bidarihi al-ard دشي biyu an ka shahe da shi da dukiyar da an ka shahe kasa da ina yake kai labari ina babban malamin nan bil dan ba'ura fansa raka minha wannan mun ka bashi ayo mai sanci da gare ta lokaci guda ilimi ne ya halaka shi kai labari ina mutanen nan masu ƙarfin jiki su ba kuɗi a gare su ba adawa wayanda Allah ya aiko musu cewa su ba taba mai shi na halaka sun kai to suna exercise man ashaddu minna quwwa man ashaddu minna quwwa ina suke babu su fa har tara lahum min baqiya kaga wani guda da ya rage cikin su to ku yi hatara da duniya ba ta daga gaskiya kwan ya ta bida ya bi hanya mai kyau wajen bida duniya dukkan ku ina kira ga samari duk su kama sana'a amma ko kama sana'a ya bi hanya mai kyau wajen nema kuma in ka samu bi duka gina gidan lahira duniya ba ta da amana idan ba ka yi ba za a waye gari wata rana ba abin ya ƙari ba ka da kuma ga ka ba ka ba ba ka da kuma ga ka ba ka yi ba to ku nema amma an kun ka nema ku yi aikin alheri Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana dukkan gurbin Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum salam wannan shi ne na 'yan bid'a ba ka je irin waɗannan bayanai sai wajajen wa'azu ne 'yan bid'a don kake samun irin wa shi dai so ake yi waɗanda goma na ƙarshe a yawaita ibadar duk abin da ka san ibada na ka yawaita abin da aka so kenan amma duk wani kebewa a keɓe wani lokaci a ce sai sannan aka abu kaza karanci tana na yan bidiya ta tabbatun wa'annan kai dai yawaita ibada duk ka kaka iyawa dare da ranar waɗanda kwana goma annabi yakan yi ibada ga watan ramadana kwana goma na farko fiye da yadda yaka ibada kamin azumi in kwana goma na tsakiya sun ka zo zai yi ibada yadda yadda ya yi ibada ga kwana goma na harko in kwana goma na ƙashe sun ka zo aisha ta ce shan mara na izarahu wa ahaya lailahu sai ya ɗaura wando ne ko kusa ga mata ne bai tawowa yayi ta ibada wa ahaya lailahu to abinda kawai aka so kowannen ku yake na. wanda annabi ya ce din Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin mu salati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana kwana goma na ƙarshen Ramadana muke cikin su Allah mun roƙe ka duk alherin da ke cikin waɗanda kwana goma Allah da albarka sunayenka Allah ka azurta mu rabo mai yawa cikin Sheri, ko wanda a cikin wannan kwana goma Allah ka kare muka kare musulmi baki ɗaya Allah da albarka sunayenka tawassuli muka gare ka da azumin mu na Ramadana da tafsiran da sallolinmu, da sadakokin mu Allah ka zaunar da jihar gata mu lahiya ka zaunar da garin gana mu lahiya kakka bari kowa ya ba mu tsoro Allah kakka bari kowa ya ba mu tsoro cikin wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah kakka bari kowa ya hirgita mu Allah kakka bari kowa ya tada hankalin mu Allah kakka bari kowa ya walakanta mu Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ƙara mana imani da ibadarka ka ƙara mana imani da ikhlasi da mutaba Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya yadda muke taruwa cikin wannan taro namu kowane lokaci tun farkon adana ramadana ga mu har ƙarshe Allah muna roƙonka ka tara mu cikin aljanna haka Allah ka tara mu cikin aljanna haka saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata mu duka Allah ka shirya muka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka azaita mu akhlasi da mataba'a Allah ka raya mu ahlus sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah ka tada mu cikin ahlus sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ka sa mu cikin makwauta ne saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana annabin ka ya ce almar'u ma aman ahabba Allah muna son annabin ka Allah ka hada mu gida shiya guda da shi a cikin aljanna Allah ka hada mu shiya guda da shi cikin aljanna Allah muna son sahabbai ne Allah ka sa mu tsakiyar su cikin aljanna Allah ka sa mu tsakiyar su cikin aljanna Allah ka sa mu tsakiyar su cikin aljanna saboda albarka sunayenka duk alheri Allah ka ba mu shi duk sheri kuma Allah ka kare mu shi Allah ka tosaya Muna. ga mu mun zo ƙarshen watan ramadana Allah ka gwada mana wasu ramadana shekaru da yawa Allah ka gwada mana wasu ramadana shekaru da yawa kuma cikin ni'ima da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali saboda albarka sunayenka hituna kowace Allah ka gusar da ita Allah kowace hituna Allah ka gusar da ita Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayen Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma su ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma su da su. ka sa aljanna makoma mu tare da su diya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah mun roƙe ka da albarkar ka Allah ka shirya su Allah da albarkar sunayenka Allah ka shirya su ba mu da mai shirya mana su in ba kai ba Allah ka shirya mana su Allah ba mu da mai shirya mana su in ba kai ba Allah ka shirya mana su ya akwai halaye mara kyawu da suke Allah ka raba su da shi ya akwai maganganu da ayyuka mara kyau Allah ka raba su da shi Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su kuma Allah ka ƙara musu basira ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka ka ƙara musu basira da hazaƙa da tsaraka Allah da albarka sunayenka ka kare mu ka kare su Allah lailan wa naharan ka kare mu ka kare su ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ta ka shirya mana amin ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka mu da mu da su ka ɗaukaka al'amarinmu. Allah ga mamu da lailatu ƙadari. Allah ga mamu da lailatu ƙadari. Allah ba mu alherin da a cikinta. Allah shirya mu ga abin da kaka so cikinta. Allah ka ba mu komi da komi cikin lailatu ƙadari na alheri. komi da komi na alheri Allah ka ba mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana shi wayanda ba na alheri ba kamar alheri Allah ka biya mana su abinda duk muka tsoro ka sani Allah ka kare mu Allah da albarka sunayenka ka ansa mana addu'a dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda an kai da waɗanda za a yi Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki ɗaya ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka tosaya mana Allah ka hada kan muka hada kan malumanmu Allah ka hada kan muka hada kan malumanmu ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka shirya muka shirya su ya Allah ka kare muka kare su Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya bayinka musulmi yare da maya maza da mata ko ina suke Allah ka shirya su kuma ka zaunar da su lahiya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ya mana ka ansa mana addu'o'in Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات